sunana dai fajiga na kai gama eh an fi sani na da kanna ni ne shugaban kungiyar nan na yan shado matsala da muke fuskanta na cikin jihar difan nan komi yanzu ya tsaya dama harakan babur moto nan ne muka sani a sai da moto ai taxi moto sai aka rufe moton nan da aka rufe moton nan sai Allah ya kawo mana jadon nan kuma jadon nan da shine muke komi da komi harkokin mu komi da shine muke yi shi ma suka zo suka rufe wato daga nan difa kuke jigilar mutane zuwa can wajen jado eh daga difa ne bis zai ke kai mana daga difa bis ya dauka ya kai mana agadas mu daga agadas muke dauka muke kaiwa jado a kayyade akalla ka samu mutum sama da mutum 800 da wani abu na region ke difa to amma ai akwai zirga-zirga da aka sani ana yi tsakanin eh, yankin difa da kuma sauran garuruwan najeriya me yasa ba za ku karkata alkalar harkokin ku zuwa can wajen ba eh gaskiya wancan wurin wuri ne wanda yake cikin risk wuri ne wanda yake cikin matsala wuri ne wanda kowane lokaci yanzu in kace za ka zirga zirgan can ma ga tsadar rayuwa ga ma'aikata sun takura mutane kai hatta fasaje ma yanzu in ba kai wani dan a cikin gwamnati kake ba ko fasaje ba ka samu a wancan wuri ba ka samun fasaje ba ka samu ana hana ka komi dai ya kasance a ce empo za ka biya a siransu miye ne kuma gashi lokaci dare kawai daga ventar ta yi babu bujen mota mota baya yawo kamar matsalar tsaron da ta biyo bayan rikicin boko haram ita ce ke masababin da al'amuran zirga-zirga suka dan eh, ja da baya tsakanin nijar da najeriya ta bangaren difa eh shine kai ya ja baya sosai ma kai harkan boko haram kin nan shi ya kawo mana ci bayan gaba daya ma harakan boko haram kin nan shi ya karya mana gwiwa me amma akan harakan boko haram kin nan akwai abubuwa activity da dama a difan wanda aka kai fiye da yanda yake cikin garin yame proje proje dia me ba aiki da yan difa daga region kin difa dai kwata kwata matasan difa ba su da activitan komi a cikin harakan nan kullum suna shan wahala an koli mutane daga jado sun komo kuma cikin region kin sun rasa abin da za su ba ganin shigar matasa cikin harkokin boko haram a can baya watakila shine zai sa ana ɗare da a ɗauke ku aiki ku matasan yankin difa eh hakan ma akwai amma su da kansu ai sun san mutanen da ya kamata suka tai boko haram kin su da kansu sun sani sun san kuma mutanen da suke neman nasu na kansu tahiya boko haram kin nan matasan da suka tai yan boko haram kin nan su da kansu a yanzu suna halin ya da na sani ba su yi ba sun shiga cikin halin da na sani ba su yi ba fiske sun rabu da gidajensu sun rabu da iyayensu sun rabu da matansu sun rasa ya za su yi su dawo abin kunyan nan kaɗai shi ma ya ishe su